ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون idan an kashe ku akan tafarkin Allah ko kuka mutu ya ku muminai Allah zai gafarta muku gafara mai girma zai ji kanku saboda rahamarsa wannan gafara da jin ƙai sun fi wannan duniya alheri da abin da mutanen da suke cikinta suke tarawa na ni'ima mai gushewa.